jama masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau ya yada zango a ƙasar jamhuriyar Nijar. A can kwanakin baya a jihar Maradi wasu ƙungiyoyin bunƙasa aikin noma sun tattara manoma a garin sarkin bindiga inda suka yi musu gwajin wani irin wake mai tsira da irin waken gargajiya. wakilin sashen hausa a maraɗi sha'aibu mani ya halarci taron kuma ya fara ne da tattaunawa da shugaban ƙungiyoyin guda uku wanda ya bayyana sunan shi da bakin shi kamar haka eh, alhaji mai nasara abdua jagoran haɗin gwiwan ƙungiyoyi uku wanda ake kira eh, tawarin sab eh, contribution education de base akwai ta biyu wanda ake cema apgr duk da turanci ne akwai ta uku wanda ake cema afidef me yasa kuka tara mutane a nan garin sarkin bindiga eh abin da samu ka tara mutane a nan garin sarkin bindiga wato ci gaba ne da aikinmu da muka soma to wannan aikin namu wani taimako ne muka samu daga wata babbar kungiya wadda ke taimakon manoma da masu sai da iri da masu angare da manoman da kansu wala su ne na uku kenan wannan kungiya ita ce muka mata proje muka aika mata da muka yi rubuta proje muka aika mata sai ta ba mu amsa ta ce ta amince ta taimaka muna wannan mutanen wannan na karkaran jiha uku maradi zandar da tawa ta amince ta taimaka to shine cikin wannan aikin da muka shi shine yanzu nan mun ka jarraba iri na wake muka jarraba shi muka ɗauko eh, na zamani kashi biyu muka ɗauko namu na gargajiya kashi ɗaya sai muka jera su kamar da ka gani nan ana kallon shi muka jera su da muka jera su sai ya zamanto yanzu da waken ya kai har ya ɗiya sai mun ka yi tsara wannan babban taro na su zo su gani kowa ya shaida eh, bisa kan aikin da muka musu horo don su da kansu kai wannan noman manoma su da kansu kai noman kuma saka so eh, iri wajen masu sai da iri suka so kuma magungunan kwari kuma wajen masu da iri da kayan noma duka suka so wajen su sai su duk su duka gaba ɗaya muka taru anan da mun ka zo nan mutane su gani wake namu har yanzu bai fara ɗaya ba na gargajiya sai su ga wancan wanda muka ɗauko na zamani kashi biyu gashi tubarkalla ya yi ɗiya zuru-zuru ko ina ana ganin abun ya yi muhimmanci to kaga shine eh, wannan harin wannan taron da kaga mun yi a nan wurin ga ita dai manuwan mu kaga dai a Niger mutane suna ta noma haka nan farsha haka nan babu wani tunani kun ba mai kama musu su gane tsarin noman nasu ya za su yi shi kasan shi noma in ba tsari ba yi ne a ce ya yi kyau menene noma noma shine iri shine eh, eh, kayan noma da kansu shine kuma abin da ake kawowa ya kara ƙarawa noman kamar angare to mutanen ƙauye ba sau na ba sai mun ka hango mu gani ba su ɗaya ba a koma sai da kayan eh, irin da masu sai da angare eh, ɗin takin sai muka hango su da kansu ma ba masu noma ɗaya ba su da kansu ma ba tsare suke ba ba su da tsari kuma ba su da mai kama musu ya karfafa ayyukan nasu suke to shi ne mu sai muka kawo wannan tsari yanzu mun ka ce to ya kamata waɗannan mutane mu karfafa su su kuma can waɗancan manoma bayan Allah duk in suka so angare ya zamanto angare na kusan su bakin gari in sun so iri ya zamanto iri na kusan su in sun so kayan noma da kansu kama wani kalmi wani mine ya zamanto suna kusa gare su to kaga yanzu cikin wannan tsari da mun kai shine yanzu kaga sai muka zabi wanga gari eh, garin sarkin bindiga to shine kaga yanzu ana yanzu da kansu sun gani sun ga amfani abun sun ji daɗi suna ta murna kaga yanzu waɗannan masu saida musu iri za mu karawa Eh, aikin su eh, kasuwancin nasu masu sai da musu kuma eh, taki za mu karawa aikin su kaga kenan sun gani gani ya kore ba sai an zo wani an musu a'a kenan yanzu kaga alhamdulillah mutanen sarkin bindiga muna ƙara jan hankalin su su ƙara yarda da abin da muke nuna musu kun da abin ne gashi ba sai an tauni ba tare da su su ke yin abin da kansu mu iyakan mu horo ne muna gwada musu haka ya kamata ku haka ya kamata ku haka ya kamata don a dace bisa abin me ya ka bambanci wanga na ga na zamani guda biyu sun yi a'a yayin da shi wancan na gargajiya bai ba to shi na gargajiya lokaci ke dauka da yawa shi yasa abba ba namu na gida lokaci ke dauka shi ko wancan bai dauka lokaci dan gaugawa ne shine bambancin nasu kenan yanzu kaga akwai karamcin ruwa a kasan mu yanzu canje canje yanayi ya kasan mu yanzu a duniya duka canje canje yanayi ya kawo wani wuri sai ga karamcin ruwa wani wuri sun isa wani wuri sun yawa kenan kaga in ba a samu ba kamar irin wannan dan gaugawan nan wani bi eh, mutane sai gani kawai sai haki sai bushe kuma shi wancan eh, shi wanga namu kuma kwari sun yi rena shi shi wanga namu na gargajiya amma wancan kaga shi dan kaɗan bai ya kwarai sai ta iya nan da nan da nan ai ta yadda ba ya ta iya bai daɗewa shi a bambancin su A nan za mu dakata a yau saboda karancin lokaci sai kuma rana ya tau da izinin Allah mu ci gaba. Yanzu a madadin Sha'aibu Mani da Alhaji Mai Nasara Abdua da June Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.